Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma karshe a wani rana ta Lahadi da fatan an yi ne cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirin da suka hada da shirin na na duniyar mu a yau. Bayan su kuma akwai shirin nan na amsoshin aƙida sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa zamu mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan yammaci kuma na ƙarshe a wani rana da yardar Allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 747 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan maris na shekara ta 1274 fitaccen masanin ilimin falsafa a ɗan ƙasar italiya thomas agnes ya rasu an haife shi a garin nopel ya kuma tashi a garin sannan ya yi karatun ilimin falsafa a jami'ar birnin bayan nan kuma ya ci gaba da gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin falsafa ya kuma tasirantu matuƙa da babban malamin falsafan nan ɗan ƙasar girka wato aristotle inda da ƙashe dai ya kafa tasa mazhabar falsafa wadda ta gino akan cewa akwai wani ƙarfi na ruhi da ke tattare da mutum wanda zai iya kai shi ga samun kamala sannan kuma falsafa da ilimin kimiyya duk abu guda ne domin kuwa a cewarsa suna kai mutum ne zuwa ga gano hakika wanda hakan ya sabawa mahangar manyan malaman coci na lokacin masu saurari ko san cewa shekaru 84 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan maris na shekara ta 1936 sojojin kasar jamus karkashin jagorancin adolf hitler suka keta yarjejeniyar locarno wadda kasashen jamus da faransa suka rattaba hannu a kanta wadda ta hana dukkanin bangarorin biyu kai farmaki a kan yankunan da ke rikici karkashin mallakar su a tsakanin jamus da faransa amma a rana irin ta yau fitila ya bayar da umarnin yin lugudan wuta a kan waɗannan yankuna tare da kashe mutane da dama mafi yawan su faransawa ne wanda kuma shine hari na farko da jamus ta kaddamar bayan kawo ƙarshen yakin duniya na farko waɗannan hare-hare sun sanya an sake komawa zaman doya da manja tsakanin ƙasashen jamus da faransa da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau shahid muhammad ibrahim himmat daya daga cikin kwamandojin dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar iran ya yi shahada an haifi himmat a shekara ta shida a kudancin kasar iran bayan kammala karatu a makarantar tarbiyyar malamai ya shiga karantarwa a makarantar kasar kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka bi sahon marigayi imam Khomeini wajen bijirewa tsarin gwamnatin kama karya ta sarki sha bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar ta iran ya shiga cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci ya kuma fara gugurmaya da wasu 'yan tawaye waɗanda suke son ɓallewa daga ƙasar, bayan samun nasarar juyin juhalin sai kuma daga bisani bayan da gwamnatin kasar iraki ta mamaye wasu yankuna a kudancin kasar iran ya koma horam shahar inda ya shiga da jagorantar mayaka masu kare kasar a rana irin ta yau kuma a wani dauki ba daɗi da aka yi tsakanin sojojin kasar ta iran da sojojin gwamnatin ba'as karkashin shugabancin saddam hussein ya yi shahada masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga mahimman kanin labaran Iran ta buƙaci ƙasashen turai su kaucewa amfani da barazana a tattaunawar nukiliya. saudiya ta kaddamar da sabbin hare-haren sama kan kasar yemen ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta buƙaci a kai zuciya nesa a ƙasar senegal to yanzu cikakkun labaran shugaba hassan na ruhani na iran ya buƙaci ƙasashen turai su kaucewa yi wa ƙasarsa barazana ko matsin lamba a tattaunawa game da shirin nukiliyar ƙasar hanya mafi dacewa ta warware duk wani sabani tsakanin iran da kasashen turai a dukkan matakai shine tattaunawa cikin mutunci da girmama juna a kaucewa amfani da matsin lamba ko barazana in ji shi mr ruhani ya bayyana hakan ne yayin wata ganawa da ministan harkokin wajen kasar ireland simon kovenai wanda ya kawo ziyara birnin tehran shugaba ruhanin ya kuma sake tattakar kasashen turan kan rashin taɓaka komai game da alkawarin da suka ɗauka a game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar dubu da sha biyar. ministan harkokin wajen kasar ireland simon coveney ya gana da takwaransa na iran muhammad shawar zarif bangarorin biyu sun tattauna kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi yankin da ma duniya baki ɗaya. a hannu ɗaya kuma kasashen biyu sun tattauna game da yarjejeniyar nukiliyar iran ministan harkokin wajen kasar ta ireland ya bayyana ziyarar da mai cike da mahimmanci a dai lokacin da kasarsa ke shirin aiki da jakada a birnin tehran da kuma shirin bude ofishin jakadanci kafin nan da shekarar 2023 ireland da ta bakin ministan harkokin wajen ta ta ce tana ci gaba da goyon bayan yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimmawa da iran a shekarar 2015 kuma tana mai fatan dukkan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa za su mutunta alkawuran da suka dauka game da yarjejeniyar kawancen sojojin da saudiya ke jagoranta ya sanar a lahadin nan da kaddamar da wasu sabbin hare-haren sama a kasar yemen kamfanin dillancin labaran spa na saudiyar ya rawaito cewa sojojin kawancen na kaddamar da hare-haren ne a sassa daban-daban na yemen ciki har da birnin sana kan sansanin yan husi tun a shekarar dubu da sha biyar ne saudiya da kawayenta na kasashen larabawa suka soma yakar kasar ta yemen da nufin marawa gwamnatin kasar mai murabus baya yakin tsawon shekaru shida ya jefa kasar ta yemen cikin hali mafi muni a duniya in ji majalisar ɗinkin duniya dubban mutane ne galibi fararen hula suka rasa rayukansu a yakin yayin da wasu miliyoyi suka kauracewa muhallansu to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta yawo ko kuma ECOWAS ta yi kiran a kai zuciya nesa a Senegal da rikici ya barke bayan kama ɗan adawa Usman Sanko. A halin da ake ciki da mutane akalla biyar ne aka tabbatar su rasa rayukansu a zanga-zangar da ta barke a wasu sassan kasar bayan tafke ɗan adawan. A wani labarin kuma kungiyoyin fafatukar samar da demokuraɗiyya a kasar sun yi kira na afto zanga-zanga ta tsawon kwanaki uku a ƙasar. wacce ake wa kallon misali na demokradiyya a tsawon shekaru a gobe litinin ne ake sa ran gabatar da usman sonko gaban shari'a bisa zargin da ake masa na yi wa wata ma'aikatar otal fade zargin da yake ci gaba da musuntawa yayin da jam'iyyar suke kallon batun da bita da kullun siyasa to a fagen wasanni kasar ghana ta ɗauke kofin gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 'yan wasan kwallo na nahiyar 'yan kasa da shekaru ashirin wato kan u20 ghana ta samu nasarar ce bayan ɗauke uganda da ci biyu da nema a wasan ƙarshe da suka buga jiya asabar an wakshot babban birnin ƙasar mauritania dan wasan ghana daniel afriye shine ya zura ƙwallayen guda biyu da suka baiwa ƙasar cin kofin a mintuna 22 da kuma 51 na wasan wannan shine karo na hudu da ghana ke ɗaukar kofin na 'yan wasan ƙwallon kafa na afirka na ƙasa da shekaru 20 bayan shekarun 1993 da 1999 da kuma 2009 a gasar ta bana gambia ce ta zo matsayi na uku bayan lalasa tunisia da ce hudu da biyu a wasan daga kai sai mai tsaron gida wato penalty bayan da suka tashi kunnen doki a mintunan da aka kai kayyade ba tare da zira kwallo ba to jama'a karshen labaran duniyar kenan To a gaishe da san barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirye-shiryen da muka riga muka ambata tun daga farko inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar inda shirin nama yau da Allah zai dubi ne dangane da wasu batutuwa waɗanda suka shafi matakai da gwamnatin tarayyar Najeriya take ɗauka wajen kokarin ganin cewa an shawo matsalar tsaro wadda take addabar kasar wadda a halin yanzu ake samun mabambanta ra'ayoyi musamman a tsakanin masana akan irin wannan matakai da hukumomi suke ɗauka a wasu bangarorin kasar musamman ma batun yadda ake tafiyar da lamarin 'yan bindiga na kungiyar boko haram waɗanda ake tsare da su waɗanda akan yi musu horo domin ganin cewa sun gyara halin su daga bisani kuma ake sakin su domin su koma su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma za mu je mahangar masana akan irin waɗannan matakai da kuma matsayin hakan da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a kokarin da gwamnatin tarayyar najeriya take yi na ganin an shawo kan ɗaya daga cikin manyan matsaloli waɗanda ake fama da su ta fuskacin tsaro daga ɓangaren ƙungiyar jama'atu ahli sunna lidda'awati wal jihad da aka fi sani da kungiyar boko haram baya ga hanyoyi na yin amfani da karfi wajen murkushe waɗannan 'yan bindiga akwai hanyoyi da dama da gwamnati take yin amfani da su waɗanda suka hada da kula da wasu daga cikin mayakan na ƙungiyar boko haram waɗanda suka shiga hannu don fin ganin cewa an sauya musu tunani daga irin tunani na ta'addanci da suke da shi zuwa tunani na zaman lafiya da kuma zama a cikin al'umma da rayuwa kamar sauran mutane to sai dai sakamakon irin waɗannan matsaloli waɗanda suka rika biyowa baya musamman ma yadda aka rika samun wasu daga cikin irin waɗannan mutane waɗanda suka samu irin wannan horo kuma suka nuna cewa sun tuba daga irin ayyuka da suke yi a baya kuma suka ɗauki alƙawula kan cewa za su koma su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma amma bayan sakin su sun koma a cikin mayakan ƙungiyar ta boko haram sun ci gaba da kai hare-hare tare da su wanda wannan ya sa wasu suke ganin cewa ɗaukar wannan mataki bai yi tasirin da ake bukata ba yayin da kuma wasu suke ganin cewa tun farko ɗaukar irin wannan matakin ma kuskure ne dangane da wannan batu muna tare da dr kabiru adamu kwararren masani akan harkokin tsaro daga tarayyar najeriya dakta bayan yi maka barka da zuwa a cikin wannan shiri namu da kuma lalemar habin da farko dai za mu so mu ji matsayar irin waɗannan matakai da ake ɗauka ya matsayinsa yake ne a mahanga ta ilimin tsaro shi wannan tsari na sakan da kuma kokarin mayar da waɗanda suka tuba da shi aƙidar jama'atul alisunan da watawar jihad ko na daular islamic state wadda ke afirka ta yamma a takaice dai waɗanda ke ikirarin jihadi tsari ne wadda ke karkashin tsarin yadda ita ƙasa wato najeriya kenan take tunkarin ta'addanci wanda turanci ake ce ma counter terrorism strategy to a karkashinsa akwai kusan abubuwa hudu akwai cikin abubuwan nan hudu wanda ake ce ma counter radicalization wato hanyoyin bin canza ra'ayin waɗanda aka shigar da su cikin ta'addancin kuma abinda da nake son shi mai saurare fahimta shine wannan tsarin ita najeriya karkashin gwamnatin jonathan ta gabatar da shi a majalisar ɗinkin duniya kuma majalisar ɗinkin duniya ta yadda da shi ta amince da shi kuma shi ne kusan ah, jigon ko taswira bindiga wanda ita najeriya take amfani da shi wurin magance ta'addanci a rubuce kenan duk da yake a zahiri akwai muna ganin bambanci tsakanin abin da ke rubuce da kuma ainihi abin da ake yi to a takaice dai abin da nake son nuna shi wannan tsari yana da asali kuma kaji asalinsa to shi gwamnatin jonathan da ta kirkiro tsarin ta hannun ma gwamnatin shugaba buhari bambancin ta na waccan gwamnatin kenan da wagga sabuwar da ke kai yanzu shine a karkashin waccan a ofishin mai bamu shugaban kasar shawara kan harkar tsaro ake gudanar da shi wannan tsarin kuma ana ce mishi operation safe corridor to sai da shi shugaba buhari ya shigo sai muka ga cewa sojoji sun mamaye eh, al'amarin duk da yake har yanzu makarantu ne na karkashin operation safe corridor din suna nan kuma muna sanar da cewa akwai bangarori na gwamnati kusan goma sha biyu wanda suke ciki to amma sojoji suka mamaye shi to a takaice dai inda muke gani matsalar kenan yake amma tsarin tsari ne wadda duniya ta yarda da shi kuma a ko ina ake yaki da ta'addanci akwai irin wannan tsari na jan wa'anda ba su riga sun yi zurfi ba a cikin ta'addancin a janye su ba don komai don a hana kungiyoyin na ta'addanci samun mayaka a kuma san hanyar da za a bi a juya tunaninsu sannan sai a mayar da su cikin al'umma a karkashin shi tsarin operation safe corridor din ana koya musu sana'a eh, da abubuwan da za su yi sannan bayan gama koya musu sana'a ana dan basu jari to duk wannan na taimaka musu na su dawo cikin ah, rayuwar su ci gaba da rayuwarsu cikin al'umma ah, inda matsalar take ita gwamnatin sai muka ga cewa ba ta faɗakar da 'yan ƙasa ba su fahimci menene manufar tsarin don su rungumi tsarin to shine kadai zai taimaka ma wa'anda aka 'yantar eh, din ko aka juya musu tunanin su 'yan ƙasa su karɓe su kuma su fahimci cewa ana yi ne da manufa mai kyau to kabiru ana muna cewa an yaye yan boko haram an dawo da su cikin mutane to me aka yi kuma ga wanda suka wa ta'adda wanda suka kashe yan uwansu jikokinsu da kuma iyayensu su ko me aka yi ya za a sasanta tsakanin nasu ne abin da ya shafi eh, wa'anda ta'addancin ya shafa to lalle akwai wayanda ke da fahimtar cewa ita gwamnati bata bayar da ah, hankali ba sosai ko tunaninta bai kai ga ah, fitar da tanadi tanadi wanda zai taimaki wayanda shi ta'addancin ya shafa to abinda da nake son shi mai saurari ya gane ya tuna da shi shine akwai abubuwa da yawa da gwamnati ta hito da na baya bayan nan wanda ke da muhimmanci shine wannan ministry wadda malama zainab minister wadda take harkar kan ah, agaji wato humanitarian da disaster management da sauransu wadda kuma duk a cikin ministry ministry da ke najeriya yanzu ba ministry da ta kai ta girma eh, kaga ita an yi ta ne don ta taimaka kawo agaji ta taimaka ma wa'anda ta'addanci da sauran matsaloli na tsaro ya shafa eh, yan gudun hijira wa'anda aka tayar da su daga muhallin suka koma eh, haka suke kafin ita akwai wannan abu da ake ce ma presidential initiative on east wato wani tsari da aka yi wanda aka tara mutane da kuɗaɗe na jama'a da kamfanuka wayanda suke da faɗa aji a kasa suka yi ɗan asusu kuma ana amfani da kuɗin wurin tallafa ma jama'a 'yan kasa wani abu wanda kila fi saurare zai zo ya tambaya shi ne to kuɗaɗen suna kaiwa ga ainihin wanda ake taimaka to wannan kuma wani abu ne daban amma dai lalle an yi wayan wayannan tsare-tsaren kuma suna na a ƙasa na haɗu da wayannan shine abin da ake ce ma north east development commission wato wani commission ne wanda aka yi to da shi musamman don ya taimaka ma shi wato yankin da wannan ta'addanci ya iya shafa wadda kuma shi ma dai har yanzu dai muna nan jira mu ga wani yunkuri zai yi don ya taimaka ma mazauna wurin nan a takaice dai akwai tsarurruka da yawa da kuma tanadi tanade wadda ita gwamnati ta yi don ta taimaka ma wayanda ke zaune a wuraren nan ba wai ta mayar da akalanta akan wayanda 'yan ta'addan ne wanda suka tuba a duka tana wancan kuma tana yi to matsalar dai ka yadda na ambata a farko shine ba ta faɗakarwa ba ta sanarwa gwargwado yadda isasshe yadda 'yan ƙasa za su fahimce ta a kuma san tana yi a nan matsalar take To dakta a halin yanzu waɗannan abubuwa ne suke a gaban gwamnati domin ganin an bi hanyoyi waɗanda suka dace waɗanda za su fi taimakawa a cikin sauri domin samun kyakkyawan sakamako wajen cin karfin wannan matsala. Babban shawara shine ita gwamnati ta koma ta waiwayi tsarin da ta fito da shi a shekara 2014 na yaƙi da ta'addanci wato abin da ake ce counter terrorism strategy tsari ne wanda ke karkashin mai ba mu shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro kuma ya kunshi abubuwa da yawa ciki har da yaƙi da karfi wanda ita soja take yi eh, rundunar sojan najeriya take yi da kuma abin da ake ce ma countering violent extremism wato hanya na yaƙi da ta'addanci ba tare da amfani da ƙarfi ba akwai wannan to amma sai muka fahimci cewa an fi ba ma shi wannan yanayi na amfani da karfi eh, muhimmanci shi ɗayan bangaren gaba ɗaya an daina waiwaya ta eh, a takaice dai sai an hana wayannan ƙungiyoyi hanyar hanyar da suke samun kuɗaɗe hanyar da suke ɗaukan sabbin mayaka hanyar da suke shigowa da makamai da sauransu to ita wancan hanya wanda ne ake ce ma ah, ah, wato counter-violent extremism yaƙi ba tare da amfani da ƙarfi ba shine zai tabbatar da wannan zai tabbatar da an juya akalar yaƙin yadda wayannan ƙungiyoyi ba su samu daman ɗaukar sabbin mayaka ba kuma daman su na walwala da yadda suke gudanar da abubuwan su ah, makamai da suke shigowa da shi kwayoyi da sauransu da suke samu suke shigowa da su duk an dakile shi kanshi aƙidar da suke amfani da shi to a ƙarƙashin wannan tsari wato uh, countering violent extremism akwai uh, sashi da za a yi yaƙi da wannan aƙida a tabbatar da cewa ba samu sun yada aƙidar ba to abu nan mai muhimmanci kenan abu na biyu uh, yadda ake barin 'yan ƙasa ba a amfani da hanyoyi na tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun fahimci abin da gwamnati take ciki kuma ba gwamnati goyon baya shi ma wannan akwai rauni a nan lokuta da yawa Za ka ji in kana hira da su sojoji da suke borno da yankin tafkin chadi ka ji suna cewa 'yan mazauna yankin ba sa ba su goyon ba ba komai ba ne saboda rashin ah, tafiyar da su ah, tabbatar da cewa sun fahimci mai ake ciki kuma amfani da hanyoyi ah, na rashin takura musu misali yanzu babu wani hujja da za a a kulle kasuwa watanni a cewa idan boko haram suna zuwa kasuwan nan suna cin kasuwarsu a ciki to kaga bai dace ba 'yan gari yawancinsu za ga hannu baka hannu kwarya ne to ka zo ka rufe kasuwanni na watanni ka hana su walwala to ga babu yadda za su koyi bayan matakin da ke dauka a takaice dai shi ma wannan abu ne mai muhimmanci gwamnati ta dauki matakai na tabbatar da cewa 'yan kasa sun fahimci me take kokarin yi kuma sun ba ta goyon bayan da take bukata wannan kuma bangare ne wanda eh, ministry na information da wannan bangare da ake cewa national orientation agency suke da wannan hakkin sannan a tabbatar da cewa gibi da ke tsaka. tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi an rufe wannan gibi ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi dai ya riga ya riske mu dole anan mu ja lizamin wannan shiri godiya ta musamman ga dr kabiru adamu kararren masani akan harkokin tsaro daga taron najeriya wanda ya kasance tare da mu daga birnin abuja sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne abdullahi salihu usman katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar yadda aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya To yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai baci daga nan zantar zan yi zakon gaishe gaishe a farko ina gaida musa adarin asuba maganin uba mai tsanani zandar tari yam tari bilo ma'an siraja gambi akwai kadora digaga dan kulanin wari akwai miji mai adaidaita zahu wanda yake nan zandar akwai sani laitana a gidan wanka akwai siraja gambi akwai yusuf madatai yamai ne akwai alkasim wanda yake agades akwai ilias wanda yake agades akwai rabilu wanda yake tumniya to ina dinjina muku ina yi muku fatan alheri assalamu alaikum gidan radiyon iran gidan radiyo mai albarka mai ɗumbin masuwa masu saurare muna godiya da kuke ba mu dama duk ranar ƙarshen mako muna gaishe gaishe na 'yan uwa da amana arziki da farko ina gaida na awowa makeri a bakin tashar birnin da magaram a gidan kamshi ina gaida turo mai mai a bakin likita dutsen birnin da magaram da awa mai liki a bakin likita dutsen birnin da magaram da muji sitar a kasuwar kwalliya birnin da magaram ina gaida yan uwana wanda muka yi zama na arziki da su a ƙasar libya ina gaida talin kwana ina gaida mamman zanka na kwana ina gaida abdodo wanda ake sani da abdallah a ƙasar libya birnin tiragan da yan ƙasar maraɗi akwai adam bararraje akwai hamisu sauran yan uwa wanda suke ƙasar maraɗi wanda suke a zamna a ƙasar libya a birnin tiragan ina gaida kowa da kowa ni ne ibrahim na kuzan da ruwa wanda yake a bakin likita dutsen birnin da maganin salamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya kuma sai shirin mana gaba shirin nan na amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin akidar musulunci to a yau insha Allah wata tambaya ce daga wani bawan Allah da yake cewa assalamu alaikum ni tambaya ta dangane da al'amura da suka shafi annabi dawud ne kamar yadda mu muke karantawa lallai annabi dawud ya yi wasu abubuwa na laifuffuka kuma akwai littattafai da suka ambaci waɗannan laifuffuka nasa wanda ba mu san yaya aƙidar shi'a dangane da al'amuran annabi dawud musamman nakaltuwan da ake yi na cewa annabi dawud ya tura wani daga cikin mabiyansa a wajen yaƙi har aka kashe shi domin ya auri matarsa menene aƙidar shi a take cewa dangane da wannan to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to hakika wannan tambaya tambaya ce mai girman gaske to amma a tunkule za mu iya cewa tun da ka ce menene aƙidar shi'a dangane da wannan al'amari to a dunkule aƙidar shi'a kwata-kwata babu wani abu da ya shafi wai cewa annabi dawud ya yi wani laifi irin wannan da kake faɗa ko ya zo a littattafan wasu to mu dai a littattafai na mazhaban ahlulbait alaihi salam babu wannan tatsuniyar mu abin ma da yake tattare da aƙida ta shi'a ita ce cewa duk annabawan allah ma'asumai ne ba sa yin sabo ba sa yin kusakurai saboda haka zancen annabi dawud ya yi wani abu shigen wannan da ka ambata wal iyazu billah wal billah a ce wai annabin annabin allah annabi dawud a ce wai ya tura wani daga cikin mabiyansa yaƙi domin a kashe shi a wuri matarsa to wannan al'amari ya girmama inna lillahi wa inna ilaihi babu aqida shi'a babu wani abu mai kama da wannan in wa kai da kai wannan tambayar ka karanto a wani littafi ne to mu dai babu wannan magana wani abu wanda yake mai muhimmanci dangane da annabi dawud ko da yake shigen wannan ma tambayar ko kuma wannan maganar ko wannan shubha din akwai wani mutum wanda a wannan lokaci a da kenan wani lokacin imami na misali kenan na takwas daga imaman ainihin musulunci daga bangaren ahalbeta alaihi salam wato imam rida alaihi salam akwai wani wanda ya yi masa wata tambaya wannan tambaya da ya masa shi ma za a iya cewa ta hada da shigen wannan tambaya din wani wai shi ali bin jaham yake tambayar cewa wannan tatsuniyar da ka ambata yake cewa da shi ya ji manzon allah shin wani laifi ne annabi dawud ya yi wanda allah a cikin alkur'ani yake nuna cewa ya yi nemi ya nemi gafara wajen Allah har ya sujada to fasta gafara rabbahu to wannan cewa ya nemi gafaran ubangijinsa annabi Dawud wani laifi ne ya yi shin laifin da ake ambata a littattafai wasu na cewa annabi Dawud ya je ya auri matar wani amma kafin ya aure ta sai da ya sa aka kashe wannan mutumin wannan shine laifin da annabi dawud ya yi har allah ya ambaci cewa ya yi wani abu na tuba ya nemi gafara to da yi wannan tambayan shi wannan ali bin sai imam ridwa alaihi salam ya zauna ya ɗaga hannunsa ya sa a kan fuskarsa yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake cewa da shi wai haka yace tur da kai yaya za ka yi irin wannan tambaya da shigen wannan yanayi wani wanda yake annabin Allah ka dora masa shigen wannan al'amarin to sai shi wannan Ali bin yi cewa to in ko ba haka ba to menene laifin da yayi ne Imam Ridha alaihi salam sai yake cewa to lallai shi annabi Dawud alaihi salam ya kasance a wajen mimbari ya zo na algurin da yake zama kuma ya kasance ne yana tunanin a kwakwalwarsa cewa lalle ubangiji a wannan lokacin shi annabi din ubangiji bai halicci wani mutum wanda ya kai shi ilimi ba to yana da wannan tunanin a cikin kwakwalwarsa to shine ubangiji a wannan lokaci annabi dawud yana mimbari yana kusa da wato kamar ka ce gurin da ake sallah ya taru ya zauna tare da mabiyansa sai allah ya turo mala'iku guda biyu suka zo neman shi annabi dawud ya musu alƙalanci to anan ne har allah ya kawo wannan kissa din a cikin alkur'ani su wa'annan mala'iku guda biyu da suka zo wajen annabi dawud ubangiji ne ya turo su domin ya nuna irin yanda shi wannan tunanin da annabi dawud yake da shi a kwakwalwansa cewa shi ya fi kowa ilimi a wannan domin Allah ta'ala ya nuna masa cewa abin ba haka bane shi yasa ubangiji ya yi wannan kamar jarabawa ce ga annabi dawud mala'ikun da suka zo ɗaya sai yake cewa da annabi dawud to wannan wato ke ya nuna ɗayan shi annabi dawud a lokacin bai san mala'iku ba ne sai yake cewa inna haza akhi wannan ainihin ɗan uwana ne lahu tis'a wa tis'un na'ajatan waliya na'ajatun wahida shi yana da kamar ka ce bunsuru ko kuma akuya guda casa'in da tara ni ko ina da akuya kwaya ɗaya to sai yake cewa faƙala ha wa azzani fil khitab yana ta neman sai na cika masa wannan ƙwaya ɗayar da nake da ita na bashi sai ta zama shi ya mallaki guda ɗari ni kuma mallaki komai ba kenan to sai shi wannan da ya kawo wannan magana sai ke cewa shi isa muka zo gurin ka domin kai mana alƙalanci wahadina ila sawa sirat ko kuma ka shiryar da mu zuwa ga tafarki na hakika kan muna neman shirya daga gare ka wato kai mana alƙalanci to anan annabi dawud salam sai yake cewa laƙad zalamaka bi na ajatika ila ni'ajihi lalle ya zalunce ka ta hanyar da ya tambayi ka bashi wannan akuya kwaya ɗaya ko wannan busuru kwaya ɗaya da kai ka mallaka ya cika ya zama shi ya hada da nasa wanda ka ce yana da su 99 ice lalle ya zalunce ka saboda wannan tambaya da ya maka to a nan abin da malamai ko kuma shi imam marido alaihi salam yake nunawa ice wannan shine asalin abin da ya aiwatar shi annabi dawud to daga nan sai annabi dawud ya gane cewa ainihin jarabawa ce allah ta'ala ya masa ya turo masa waɗannan mala'iku domin su yi wannan shine Allah ta'ala yake cewa fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai yayi istighfari a wajen Allah ta'ala ya nemi tuba ya nemi Allah ya gafarta masa sai kuma ya tafi sujjada yana neman tuba wajen Allah ta'ala me yasa wannan alƙalancin da ya imam rida alaihi salam yake cewa wannan alƙalancin da annabi dawud ya yi alaihi salam ya yi shi cikin gaggawa saboda me sai imam rida yake cewa ai kamata ya yi tun da wannan ya yi magana ya faɗi nasa to bai kamata shi annabi dawudi ya gaggawa wajen yanke hukunci ba ina cewa ai wannan ya zama azalimi saboda ya nemi wannan ya bashi cikon wannan ainihin akuya ko kuma wannan bunsuru da yake da shi abin da ya kamata ya yi Shi ne kamar yadda ya ji wannan ya yi magana to ya kamata ne ya ji ɗayan shi ma ya yi magana wato ya ba wa kowa dama to kai da ka faɗa ka to na ji to kai kuma ya abin yake kai ma faɗi naka mu ji ya abin yake to annabi dawud bai yi haka ba sai ya gaggawa wajen yanke hukunci to imam rida alaihi salam yake cewa wannan gaggawan da ya yi wajen yanke hukunci to shi ne ubangiji ya zo ya jarrabi wato jarabawa ce wa annabi dawud sai ya kasance ya yi wannan to anan ne sai ya fahimci cewa ashe jaraba shi aka yi cewa to lallai tunanin da yake da shi na cewa babu wani wanda allah ya halitta a wannan lokaci wanda yake da ilimi kamar nasa to ya gyara wannan tunani nasa wannan ne dalilin da yasa Allah ta'ala ya ba mu kissa din annabi Dawud alaihi salam har ya kasance ya nuna mana cewa ya yi neman gafara wajen Allah ya tuba ya yi sujada yana neman tuba wajen Allah ta'ala wannan ne abin da ya faru saboda haka duk wannan tatsuniyar da ake cewa akwai wani shi auriya ya tura ya je ya ga matar auriya yana wajen yaƙi ya ce a kashe shi ya zo ya auri matarsa wane ne wai shine dalilin da ya sa ya zo ya tuba to wannan tatsuniya ce ba ta daga cikin aƙidu na shi'a yan shi'a kwata-kwata sun barranta da wannan tatsuniyar a wajen yan shi'a duk annabawan Allah ma'asumai ne ba wanda yake zunubi to za mu tsaya a nan sai wata ainihin zama ko kuma sai ainihin zama na gaba insha Allah za mu ansa wata tambayar a wannan darasi ko kuma wannan zama na amsoshin aƙidar musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Tun kuma ga shirin gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya gobe zan je banki na ciro sauran kuɗin nan na yo mana siyayyar kayan abinci masu yawa sai mu je kano a saro kaya a ƙara a shago kautar ta ce abba da ka tafi kanon kawai idan ka je can sai ka cire kuɗin ka siyo komai a can amma ka daina kawo kuɗi gidan nan nafisa ta ce gaskiya kam an yi mana hankali ba so ɗaya ba alhaji ce shikenan allah ya kai mu goban Sadiq gobe za ka shiga makaranta kuwa? Sadiq ya ce a'a. Alhaji ya ce shikenan ka shirya sai mu tafi tare. sadiki ya ce to shikenan. Malam ne zaune da su goga. Malam ya ce wai ni bana ganin giccin sayyadi da na su Naziru. ko dai sun tafi gida ili ya ce gaskiya sai ya di ba gida ya je ba don ko jiya na gan shi a wajen aikin shi malam ya ce amma kuma ai na duba ɗakin shi babu kayan shi goga ya ce kila ko ya canza wajen zama malam ya ce amma ai ya kamata ya zo ya mani sallama ko aƙila ya ce to ai shi ya sani da ya faɗa maka kila ko wani abu da ka ba shi ko dan darajar aikin da ya maka malam ya ce gara ma da bai zo ba don babu abin da zan bashi aikin da ya mani nima ai wani lokacin ina ciyar da shi kuma don wulakanci da ya tashi tafiya shine ya ja hada anas suka tafi ban damu da tafiyar naziru ba dama babu wanda ya kawo mani shi ni ne na tausaya mashi ganin bai san inda zai je ba yasa na ɗauke shi amma idan mahaifin anas ya zo wata ran me zan ce mashi garbati ya ce sai ka faɗa mashi ya gudu daga wajenka ga su shatima ma da suka bar garin har gwara anas an san inda yake aiki malam ya ce shi yasa dama aka ce ka guji taimakon wasu don wata rana za su yi maka abin da baka tunani goga ya ce shi yasa ni bana kyala duk wanda ya ci amana ta yanzu haka na ba ma masu motocin haya cigiyar su shatima kuma na san za a gano inda suke matukar a mota suka tafi ku tashi mu je cikin gari ina son in je wajen su bello mu yi magana da shi ɗazun ake maganar gali Khalil ya ce, "Wato ba za ka bar maganar gali ba kenan." Goga ya ce, "Kana wasa da ni." Malam mun shiga gari. Malam ya ce, "To Allah ya bada sa'a. Idan an samu takwashi a taho mana da shi." Suka ce, "To, kamar yadda Nazir ya faɗa suna dawowa, haka suka wanke kaya da Zara ta haɗa musu suka shanya. Wanka suka yi suka yi shirin masallaci. Lokacin da babu Kamal ya dawo ya iske kaya a shanye, Zara ya tambaya ta faɗa mishi su Naziru su ne suka wanke kaya Murmushi ya dai nazir akwai hankali wato saboda muna ba su abinci shine ya ce za su ringa mana wanki kenan zara ta ce nima sai da na hana shi ya ce ai ba za ka kara kai su wankau ba babu kamar ya ce shi kenan ba zan hana shi aikin alkhairi ba allah ya saka musu da alkhairi gobe za mu je ƙauyen su anas domin mu yi ma baban shi bayanin dalilin barinsa makarantar shi idan ya amince ya ci gaba da zama a nan kenan idan kuma ya ce ya fi son ya koma makaranta ba ni da zaɓi amma zan yi ƙoƙarin fahimtar da shi da kuma nuna mashi illar barin shi a makaranta zara ta ce allah ya sa a dace ya ce amin washe gari tun da safe sayyadin baba kamal da anas suka nufi ƙauyensu anas naziri ya so ya bi su amma kasancewar suna exam ya sa bai bi su ba lokacin da suka isa anas ne ya yi masu jagora har zuwa gidansu zaune suka iska baban anas a zaure yana ta aiki kasancewar aikin shi shine gyaran fasassun robobi lokacin da ya ga anas a zabure ya miƙe yana faɗin anas me ya kawo ka gida kuma ganin waɗanda yake tare da su ne ya sa ya koma ya zauna mamar shi ce ta fito da sauri jin an kira ana sunan anas tsayawa ta yi ganin mutane a zaure anas yana ganin mamar shi ya sa yana murmushi ya rungume ta dariya ta sa tana fadin anas kai ne ka zama haka kallanta baban shi ya ce ɗauko mana tabarmi kina ganin baƙi!" sosai hankalin iyayen anas ya tashi da jin abubuwan da suke faruwa a makarantar da anas yake baban anas ya ce gaskiya na gode da ka kawo mana anas gida Shi kenan na haƙura da karatun shi gara ya zauna a nan gida tunda akwai makarantar allo sai ya ci gaba da zuwa yana dawowa gida yana kwana kuma ba zan je wajen malamin su ba tunda ɗana ya dawo gida ni da shi har abada baba kamar ya ce ba za a haka ba baba yanzu haka anas ya yi sauka maimaici yake yi wannan shine malamin su shi da wani abokin shi kuma a gidana suke zaune bayan karatu kuma suna sana'a ina neman alfarmar ka bar anas ya ci gaba da zaman a wajena idan ya dawo nan babu abin da zai karu da shi haka zai girma ba tare da ya kafu da kafafuwan shi ba amma tun yanzu anas ya san ya tara kuɗi domin rayuwar shi ta gaba duk lokacin da yake so zai zo ya gan ku ne shiru baban anas ya yana kallon mamar anas don ya san irin diramar da suka sha a lokacin da zai kai anas almajiranci gashi kuma yanzu an zo an faɗi rashin amfanin zuwan shi kuma yanzu ana so a ya ƙara komawa hakan ya sa ya shiru yana jiran ya ji me za ta ce jinjina kai ta yi ta ce shi kenan na gamsu da bayaninka kuma na yarda da kai domin da ba ka da halin kirki ba za ka kawo mana anas har gida ba tunda dai yana zaune lafiya kuma yana tare da mutanen kwarai babu damuwa allah albarkaci duk wani abu da zai yi kuma ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi sai dai ina roƙonka Anas kada ka je kai zaman ka ka manta da mu duk lokacin da ka samu dama ka ringa zuwa kana ganin mu ka san halin rayuwa baba kamar ya ce insha Allah zai ringa zuwa yana ganin ku idan Anas ya ginu sosai wata rana ma ai ɗauke ku zai yi ya kai ku gidan shi dariya suka yi baban shi ya ce Allah ya sa muna da ran gani ɗaya su suka ce amin baba ya ce bari a kawo muku fura ku sha baba kamar ya ce ai yanzu ma za mu koma saboda wajen aiki na baba kamar ya ce to madalla mun gode kwarai anas ka kula ka kaji kada ka taɓa mantawa da mutumin da ya yi maka abin alkhairi ka rike amana kada ka zamo mai cin amana allah ya maka albarka rawar da suka kawo musu suka basu anas yana jikin mamar shi har sai da suka tashi tafiya sannan ta sake shi har a kwallarta da za su tafi addu'a suka yi ta musu haka suka tafi to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To madalla yanzu sai shirin mani karshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fito ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yanki na gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda sojojin ƙasar yaman suke tsananta kai har-hare a cikin ƙasar saudiya musamman a cikin kwanakin bayan nan da fatan za ku kasance domin jin yadda shirin zai gudana. ranar asabar 27 ga watan fabrairu sojojin kasar yaman suka kai wa saudiya hari mafi girma da jirage marasa matuki hare-haren na soja da mayakan sa kai na yaman da aka fi sani da ansarullah ya yi tsanani da a cikin sa'o'i ashirin da hudu kadai suka kai irin waɗannan hare haren har sau uku a jere wannan hari da wato sojojin yaman da na sa kai din suke kaiwa birnin Riyad da kuma wasu sassa da ke kan iyaka musamman yankunan jizan da asir da najiran za a iya cewa su ne irinsu mafi tsanani a cikin kwanakin bayan nan sun kuma shafi sansanin sojan nan na sarki khalid wanda yake a yankin khamis al-mushaid sojojin saudiya dai sun rika sanar da cewa suna harba wasu makamai domin kakkaɓo makamai masu linzamin da ake harbowa daga ƙasar yaman musamman waɗanda suke nufar babban birnin ƙasar da kuma wasu cibiyoyin soja da na tattalin arziki kamar kamfanin aramco sai dai kuma wasu rahotannin suna nuna cewa wasu makaman sun isa inda aka harba su kuma sun yi barna kakakin sojan ƙasar yaman janar yahaya sare ya sanar da cewa hare-harensu na bayan akan birnin Riyal da kuma sansanin sojan saman saudiya na sarki khalid da ke yankin Khabis mushaid sun haddasa barna ga abokan gaba waɗannan hare-hare na sojoji da kuma dakarun sa kai na ansarullah na kasar yaman akan saudiya ba komai ba ne dai idan aka kwatanta su da irin hare-haren da saudiya take kaiwa kan kasar yaman shekaru shida kenan a jirar saudiyar ta kafa wani kawance na ayarin kasashen larabawa wasu na yankin tekun fasha wasu kuma daga afirka domin yakar ƙasar larabawan da ta fi kowace ƙasa talauci ƙawancen na saudiya na masu kuɗi ne da kuma waɗanda suke takama da samun makamai na zamani daga ƙawayensu kuma abokan ɗasawarsu wato amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da sauran ƙasashen yammacin turai su kuwa al'ummar yaman masu karamin ƙarfi ne da kuma ƙarancin makaman yaƙi idan aka watanta su da makwabtan su larabawa don haka wannan yaƙi ba yaƙi ne mai daidaito ba a zahiri kuma yaƙi ne na masu kuɗi da ƙarfin soja a kan talaka masu ƙananan makamai to manufar saudiya ta bayyana dai tun a farkon shirin ta yaƙin wanda ministan harkokin wajenta a wancan lokacin wato aljubair ya yi daga amurka shine ƙoƙarin mayar da shugaban ƙasar da ya murabus kan karagan mulkinsa bayan da ya bar birnin sana'a ya koma birnin adan daga can kuma ya wuce zuwa birnin Riyad, a kwanakin farko na hare-haren na bazata da saudiya ta kai ta da ƙawancenta a kan wato ƙasar yaman ɗin saudiyar ta rika nishadi da kuma kurarin cewa sun rufe duk wata hanya ta shiga da fice ta saman ƙasar yaman sun kuma kulle hanyar ruwa da hana shigar da duk wani jirgin ruwa mai ɗauke da kayan abinci ko makamashi cikin ƙasar ta yaman dama dai hanyoyin ƙasa guda biyu ne kaɗai da yamma take da su na farko tsakanta da saudiyar wacce take yakarta don haka ta kulle wannan mashiga sai kuma wata tsakaninta da ƙasar oman kuma duk da cewa oman ce kaɗai a cikin kusan ƙasashen yankin golf na larabawa da suka yarda su shiga cikin ƙawancen ƙasar saudiyar na yaƙi amma kuma saudiya ta datse dukkanin iyakoki na ƙasa domin hana wa al'ummar ƙasar ta yaman samun wata mafita a hakikanin gaskiya saudiya ta zaci cewa wankin tagiya ba zai kai ta dare ba amma shi abinda abin da ya faru ya wuce hakan amma ga waɗanda suka san tarihin ƙasar yaman sun kwana da sanin cewa al'umma ce da duk wanda ya yi ƙoƙarin mamayar ta a tarihi a baya ɗanɗana kuɗasa a hannu daga kan daular usmaniya ta turkiya zuwa kan 'yan mulkin mallakar burtaniya babu wanda ya ji daɗi a hannun mutanen yaman ita kanta saudiyar a zamanin sarki abdulaziz wanda ya kafa saudiya ta yanzu ta yaƙi yaman amma yamanawan sun gasa musu aya a hannu duk da cewa ta iya ƙwace yankunan asiri da najiran da shigar da su a ƙarƙashin ikonta ta wata hanya ta dabara da sarkin ƙasar yaman a wancan lokacin imam yahaya hamid aldin ya rattaba hannu da sarakunan saudiya a kan cewa waɗannan yankunan na asir jizan da kuma jiran na jiran za su shiga ƙarƙashin saudiya sannan kuma duk bayan shekaru ashirin sai an sake rubuta irin wannan yarjejeniyar wanda hakan wani lamari ne da ba a saba da shi ba a tsarin yarjejeniyoyi musamman ma dai yadda wata ƙasa za ta zama tana da iko da wani yanki na wata ƙasa amma kuma duk bayan wasu shekaru a sake rattaba hannun yarjejeniya sai da duk da haka har yanzu saudiya bata iya sauya yanayin rayuwa da mazhaba da aƙidar mazauna waɗannan yankunan ba mafi su wato yankunan jizan da asid da najiran yan shi'a ne zaidiya ko ismailiya To ko me yasa a yanzu Saudiyar ta mance da tarihin Yemen alhali makwabciyarta ce ko kuwa akwai wata manufa ta daban. To siyasar waje ta Saudiyya akan alakar ta Yemen ta ginu ne akan kaskantar da al'ummar wannan kasar ta hanyar da kasar ba zai zama tana da wani karfi ba. Tarihi ya ambato cewa lokacin da sarki Abdulaziz yake kan gadon mutuwa. a shekara ta 1958 ya tara dukkanin 'ya'yansa ya musu wasiya da cewa kada ku taba bari yaman ta zama ƙasa mai ƙarfi wato ko daushe ku sa yaman ta zama ƙasa mai rauni ku ta raunana ta kuma tun daga wancan lokacin siyasar da ƙasar saudiya ta gino a kanta kenan dangane da yaman ita ce barinta a cikin rauni da hana ta yin karfi domin ci gaba da samun fifikon da saudiya take da shi akan wannan kasa sai daga dukkanin alamu a halin yanzu wannan yanayin yana kan gane saunawa sai daga dukkanin alamu a halin yanzu wannan yanayin yana kan ganiyar sauyawa domin kuwa har yanzu manufar da saudiya ta so cimmawa bata tabbata ba akasin haka ne ma ya faru inda al'ummar yaman a halin yanzu suke ƙara ƙarfi da zama masu cin gashin kansu nesa da tasirin yadda saudiya ta rika yi a tsawon shekarun baya don haka ƙasar yaman wacce za ta fito bayan ƙara yaƙi za ta zama ƙasa ce da saudiyar ba za ta bai da ita wato bayan gidanta ba domin aiwatar da siyasarta ta kaskantar da al'ummar waɗannan ƙasa da su ne tushen duk wani mai magana da harshen larabci to masu raro a nan zamu dasa aya domin lokacin shirinmu ya zo ƙarshe muna fatan kun ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigo makasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe da safe a zangon shirin mana safiyar goben da dar Allah za a ji mu dauke da wani shirin ma kafin lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu tun daga farkon shirin har zuwa sa musamman shi hassan barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a wai gari cikin ƙoshin lafiya